gabanin rattaba hannu a kan takardar yarjejeniyar sai da aka gudanar da laccar wayar da kan matasan game da illar da ke tattare da shiga harkokin yamutsi musamman ma a lokutan zaɓe. Ƙungiyoyin matasa da na mata da kuma cibiyoyi da ƙungiyoyin rajin ci gaban al'umma ne suka halarci taron wadda ƙungiyar matasan Arewa haɗin gwiwa da ƙungiyar matasan Kiristocin Najeriya reshen jihar Kano suka shirya a cibiyar bincike da bada horo kan harkokin dimokuraɗiya ta Mambayya a nan Kano. Musa Usman shine ya rattaba hannu a kan yarjejeniyar a madadin matasan kiristocin Najeriya reshen Kano. Sunana Musa Usman daga kungiyar matasa na kiristoci na Najeriya reshen jihar Kano. So muke cikin iko na Ubangiji da yardansa wannan karan a yi zaɓe mai lafiya a yi zaɓe mai kwanciyar hankali da lumana. An cirma yarjejeniya an kai ga matsaya kowa ya yarda akwai document ma an sa hannu za mu yi conducting ɗin kanmu a cikin yanayi mai kyau kafin zaɓe da lokacin zaɓe da bayan zaɓe ba mu yarda wani matashinmu ya yarda wani ɗan siyasa ya ɗauki wasu kuɗaɗe ya bashi ya je ya sha wani abu wanda zai juya masa hankali har ya kawo tashin hankali ba ban sa hannu a takarda babu wani maganar tashin hankali Comrade Ibrahim Wayya wanda ya sanya hannu a madadin matasan musulmin Kano ya yi ƙarin haske game da kunshin yarjejeniyar. Mun yarda da cewa su 'yan uwan coci za su je coci su isar da wannan sakunan a cocina mu kuma za mu yi amfani da mutanenmu da suke a masallatai wajen isar da wannan sakon muna sa ran zai kara karaɗe dukkan al'umma za su ci akwai wani kwamiti da ake kokarin samarwa wanda yake faffaɗa shi ma wanda ba kawai a kano ba kusan a kadunan allah da muke sa ran ma za a yi taron wanda an gama wannan muna sa ran za mu kirawo mutane masu ruwa da tsaki wanda abin da muke tunani shine shugabannin jam'iyyun nan su zama suna ciki wanda yake dai kokari ne na dakile tunani da 'yan siyasa suke da shi na amfani da matasa wajen a ta da hankali da tarzoma wata daga cikin sikira ira ta ta wannan yarjejeniyar ta yi bayani akan cewa za mu yadda mu zauna a matsayin 'yan uwan juna iyakar ranmu wasu daga cikin mahalarta lakcar da sanya hannu akan wannan yarjejeniya sun tofa albarkacin bakin bakinsu. na Muhammad Sani na koyi darasin da wato zabe idan ya zo babu tashin hankali amfaninsa kawai ka je ka jefa ƙuri'a duk taimakon da zaka bayar shine kawai ka sa ƙuri'a ka zaɓi wanda kake so a zuwa irga ƙuri'a wanda Allah ya ba nasara ya jagoranci saboda aka zaɓen bana babu tashi hankali da kiristoci sun yadda musulmai sun yadda musamman a nan jihar Kano an yi signing agreement ba kowa ya yadda ba za a yi tashi hankali to me ya rage babu tashi hankali suna na Hawwa Ai Abdullahi kiya na halarci tarurruka da dama amma ban taɓa ganin wanda ya burge ni kuma na ji daɗi hankali na ya kwanta da shi irin wannan ba har an taru an nemi shaida an yi yarjejeniya domin samar da zaman lafiyan gudun kada a tada tarzoma da nufin kai gacin wasu bukatu na boye da bamu sani mun farga kan mu ya waye za mu haɗa karfi da karfe da musulmai da christians mu matasa da mazanmu da matanmu wannan dai shine karan farko da aka kulla yarjejeniya irin wannan tsakanin matasan musulmi da na kirista da kuma sauran kabilu mazauna kano mahmud ibrahim kwari muryar Amurka daga Kano, Najeriya.